بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب إذا أصبح الضيف محروما باب إذا أصبح الضيف محروما باب جزيه بياني إذا bayani idan bako ya tsinci kanshi an ki bashi ba kwanta irin yadda aka masu annabi فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيقوه سنجي سقا سوكا أولي جميع سيمتا ننجرم سقا كما سباقنتا استطعما أهلها suka ce ba su abinci a matsayinsu na baƙi su biyu da annabi musa alaihi da kuma fatahu yusha ibn yusha ibn nun shi masa أطعمونا نحن ضيفان ونحن ضيف لكما نزلنا منزلكم ونزلنا دياركم أطعمونا تشيد موسيقتي ويدم متن يتنسحن شيازين شيني محروم محروم وانده أباش با حرمه يا كباشي يحرمه يا ينا كباشي حرمانا كم الله mun gane shi ne hirman haramahu ya ki ya shi ya harimuhu hirmanan masdarin shi ne hirman to shi kuma sai a ce masa ne ya ce masa maharum shi wanda ba shi baɗi mun gane an ce ma wanda ya ki ba da harimun harimun huwa shi harimun ne wanda ya ƙi badawa ke marowaci ko حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الإمام البخاري رواية جمال منسى عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم عن الجهني الجهني مولاهم عن قبيلة بنو جحينني أما مولاني مولاني با أسلي با دن أسلي با أما أسلنس بمثلين من يبتن سرنا cewa malamai sun ambaci muhammad ibn salih guda biyu kuma da alkunyi su iri daya kuma an danganta an ta limamul bukhari da riwaya a wajensu amma malamai sun jayar da cewa muhammad ibn abdullahi ibn abdullahi ibn salih ibn muhammad ibn muslim al-juhani maulahum al shine malamin sa shine wanda ake ce mishi katibul layth wasu malamai sun soke shi amma al'imam ibn hajar a cikin hadis shari ya ba da amsa a game da shi sannan kafin sama al'imam ibn hibban al-husti ya magana kai wasu sun fi rubuta cewa wai yana kira hadisan karya al'imam ibn hibban ya ce a'a ko hadisi dai bai taba kirkira ba wata matsala ya samu me ya faru da shi makwabcinsa ne a zalimi ya iya rubutun shi sai ya je sai ya kirkira hadisan ƙarya kuma sai da irin rubutunsa sai ya jefa mashi a cikin gidan shi sai ya haɗa mai da littafan shi shi kuma in ya tashi baya iya tantancewa rubutun shi ne gashi shi yayi kaga akwai makirai a duniyar nan ko makwabcin sa fa la khaira fil jari iz yazni bi daratihi ne wannan ai hafiz da to shine wannan akwai akwai Abdullah ibn Salih ibn Muslim al-Ijli بابا الإمام أحمد بن عبد الله بن صالح الإزلي ما لم التاريخ ما لم يدوات مشيب عشيبني الإمام البخاري كسن جدوايا كوية أو جنسبة سوى ديزو عشان التاريخ الكبير ترجم عرما إيه؟ يمسا ما شيكو وندن محمد بن صالح الجوحني مولاهم المصري الإمام البخاري رواية ديوة أو جنسة دا سأتشن أتشن الأدب المفرد ما وجه إيبا sannan akwai a cin alkira'a halfin imam sannan kuma a cin attarikul kibir attarikul ausar attarikul asabir dai ya yi masa riwaya ya kuma rawaito hadisi kwara ɗaya tak a cikin sahihul bukhari eh, ya rawaito masa hadisi dai a cikin sahihinsa to haka shine wannan abdullahi ibn salih ibn muslim ibn muhammad ibn muslim al-juhani mawlahum al-misri katibul layth shine sakataren layth layth ibn sa'ad al-misri mun gane to shine wannan rika gane waɗannan abubuwa hadisin da ya kare zuwa ga Uqba ibn Amir Uqba ibn Amir al-Juhani shi ma ko eh, Uqba ibn Amir kaga sahabi ma riwaya akwai Uqba ibn akwai uqbatu nafi ko shi kuma uqbatu bin nafi wanda ikhtulifa fi suhbati wanda ake cewa fatihu ifriqiya wanda wa hawa suna ta zo Najeriya ko an sha hudun wannan قلت يا رسول الله إنك تبعثنا عبد الله عبدنا أقبط من عامر يتي يا معيكن ألا نتي يا معيكن ألا إنك تبعثنا كيف أنا أيكم فننزل بقوم فلا يقعونه sai mu je wasu wajen wasu mutane a matsayin mu bakin su ne amma kuma sai su ki bamu abinci sai su ki bamu kadakin bako ya kawuna min al-qira ko wa innaka la innaka la taqra ko innaka la tasilu ar wa taqra hmm? alkira ana cewa al ana cewa al liya in ko kace qira maqsuran ko ce qira'an mamdudan dukkanin shi ana nufin abincin da za a ba bako ko kuma duk abin da bako yake bukata ba kawai sai abinci ba har da bayi yana cinka kirakum li aziyafin atukum huwa al-qira in ji ne ba da masu ko fama tara fi zalik ya ma'aikin Allah to me za me kake gani game da haka fa qala lana in nazaltum bi qaumin manzo sama yace mana idan kuka sauka wajen wasu mutane fa umira lakum bima yanbaghi lid-dhayfi faqbalu sai suka ce a ba ku abin da cancanta a ba bako to ku ansa fa in lam yaf'alu khudhu minhum haqq adh-dhayf alladhi yanbaghi lahu idan ba su ba ku ba to ku ku ku kata ku karba daga cikin a wajen su haƙin bako abin da ya wajaba a mabako sai malamai sun tattauna akan wannan hadisi da yawan su sun tafi akan cewa wannan ana magana ne a ƙauye kamar yadda muka faɗi satin da ya wuce a ƙauye inda babu wajen kwana na biya ba wajen kwana na biya sannan ba gidan sai da abinci rayuwa ce ake ta a yan uwantaka an san juna ba a jin tsoron wani ya cutar da wani to idan ba ya sauka a wajen wasu mutane suka ki ciyar da shi suka ki masa abu to da abin da ya nemi nasu ya ɗauka shari'a ta ba shi ba zalunci ya yi ba haƙƙin sani amma abin yi inda ga gidajen kwana na nabiya ga wajajen sai da abinci to wannan ba zai ba ba ba shi ake nufi ba so da sai an kalli uh, abubuwa sannan za a bada fatawa irin wannan so da a kauye ake magana kai duk da wasu malamai a sama limamin nan yana ganin cewa ya shafi ko ina, ya shafi binni ya shafi ƙauye kuma ya shafi kowane bako mun gane ai so da ka baƙi na ƙauye inda babu babu wajen kwana ina nanatawa wanda magana ita ce tafi wannan shi ne so da bakon ƙauye idan ya je ƙauye aka ƙi mishi abin da ya cancanta a yi shi ke yana da ikon da zai biyo ta gonar su ya baballa masara ba a fito da shi fili ko ko kuma ya baballo wani abu nasu ko mangwara ko lemu ya ci gwaggwajen abin da zai yi zai zai abin da zai iya nisan mashi da bayan shi kai yunwa ta kashe shi mun gane to shine wannan babu khidmatin rajuli dhaifa bi nafsihi babun da zai yi bayani akan mutum ya da kansa idan ya bako ya tashi masa hidima ko kuma ya sa matarsa ta masa ya halatta ka yi ma bakonka abinda aka fi so daga cikin karamci mun faɗi a baya malamai suna cewa daga cikin ikramu zaifi an takdimahu bi nafsihi har suna cewa man khadama man khadama dhaifahu azza wa man istakhdamahu zalla duk wanda ya rika yi ma bakonsa hidima da kansa to zai ɗaukaka amma duk wanda yake sa bakonsa ya rika yi mishi hidima to shi kuma sai ya kaskanta wancan zai ɗaukaka wannan ya kaskanta in kai bako ko mun kima ka ko mun darajar ka to yi kokari ka tashi da kanka kai masa hidima ka bari ka ce wai yayi da kanshi yi da kai واني لعبد في إكرامه إما تشنجر ما ماشي تشنجر بابو خدمة الرجل الطيف لنفسه متين يهيما باطن سهيد ما دكنسا هذا يبالي باطن يركع ما شير كنش حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سحل بن سعد أن أبا أسيد السائدية دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في ثور وأن حديث الإمام البخاري يروي توشي لك ضمّا لمن سعى الإمام يحيى بن بكير ضمّا لمن حديثي إيدي من يمّا لمن أبو زكريا القرش المخزومي al-qurashiyyu al-makhzumi har kabila suwa kenan kabila su kabila abu jahli kabila ne daraja kabila babba a cikin ƙuranshawa banu makhzu ana ji da su shi yasa lokacin da wata uwarsu ke sata aka ce a je wajen manzo Allah sama aboka dan Allah kan manzo sama yanke masa hannu aka ce ba wanda zai iya wannan karfin hannun sai hibbu rasulillah ibn hibbi rasulillah usama ibn zaid radiyallahu anhuma aka je aka faɗa mu manzon zaid usama ya tafi manzon sun ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillah waymullahi law anna fatima bint muhammadin sarqat aadaha allah laqata'a muhammadun yadaha sannan manzon sun ya ce اعلموا أنما أهلك من كان أو هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد kaga bambanci kenan suke ba equality before the law idan babban mutum ya sata sai a tsale shi idan kuma karamin mutum ya sata sai a kama shi a yanke masa hannu to to to kabilar ce shi yahya ibn bukairi hmm? yahya amma maula fa shi ma maulahum ne sannan kuma shi ma ba misiri kazan mutanen misira sun yi ma ilimin hidima to shi ne yahya ibn bukhari malamin al-imam bukhari ne ya taɓa hadisai a wajensa da yawa ya rasu shekara ta 231 yahya ibn bukhari قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد السائلي دعا النبي صلى الله عليه وسلم sa’ad ibn sa’ad a sha’idi ke hmm? wani ɗan ƙabilar su shi sa’ad ibn sa’ad ba shi ma ɗanɗanin sa’id ne anna aba usaidin sa’idiyya lallai abu usaidin sa’idi da annabi sallallahu fi ursihi ya gayyaci manza Allah sallallahu alaihi wasallam fi ursihi an wancin sa’ lokacin da ya yi aure sai ya ci walima wadda kuka kashe ta yanzu bayan kashe walima sunna tana ɗaya daga cikin sunnoni allati unitat kirkiri masu addini za su yi aure sai mutum ya muku zai hidimar da za a yi daidai a hidimar reception da wadda annabi sabu ya sa mata sitam ya yi da ita ya san da ita sai abin da yan boko su kirkiro shine yanzu mutane suke girmamawa reception follows immediately after waiting even after tarewa da waliman nan albarka ce albarka ce ku dubi addu'ar da me in ka je wajen walima za ka Allahumma at'im man at'amana wasqiman sakana sannan akwai riwaya duk da sanadinta akwai maganganu a kansa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika duk wannan addu'a mai tsada in ka je ka ci abincin ka yi addu'a sannan ban ya ce dama ka a gayyaci wanda bai da kirki la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun in za a zabo sai a zabo mutanen kirki a tsiyawo a ce su za su zo su su za su ci abincin nan kuma sannan fa ba an fa adadin su bane mutum bai ka gayyato fa suka ci abincin kai walima ba wai an ce sai aka kira mutane da yawa ba abin da mutane eh, suke suke samun ishali mutum biyu za ka iya gayyato su walima ce ka yi aure an tare shi kenan sai ka gayyato su wannan sunan mutane sun kashe ta da gangan da karfin tsiya duk karfin abokanan ango aikinsu shine ya za a yi wai a tarbuwai baki wanda ba baki bane wannan suke zuwa ɗaurin auren ba baki ba in mutum ya zo aure ba sai abu ba su fiye wata ba sauran kuɗin a ajiye saboda a raya sunan manzo Allah sama a daɗaɗa ma Manzan sama rai a ba kowa fiye wata shi kenan duk wanda ya zo don auren a ɗauki fiye wata a bashi ko a kukkulle dabino guda biyu ko uku uku a bashi in ya zo shi kenan sai bayan an tare sai a ce to akwai walima ita ce manzo Allah sama ya san da ita ya sa mata suna a zo a yi ta saboda neman alheri neman albarka wannan shi ne canjin da kamata ba amma mutane sai a ta karatu a ta tsara karatu in an yi aure ɗari wajen ana yin walima biyu kowa na yi ban sani ba ne a cikin aure ɗari da ake da na masu addini da na 'yan duniya in an yi aure ɗari da wuya ka ji an yi walima guda biyu sai dai mukus amma karfin mutane sai su tara ki sai a ce a reception za a yi za a yi reception su kuma waɗanda suka kauce ma tsarin Allah ma ba reception din suke yi ba abubuwa ne ga sunan sati guda ake ana banna a je da an mata amarya da amarya da ango su fito su rawa a gaban iyayensu kwanan nan nake kallon clip na wani malami a Najeriya na yana cewa ya ce amarya ta kuke rawa a gaban ubanta a gaban ubanta sannan ka tsammani cewa za ka ce ta yi ta yi kana yaudarar kanka ne wallahi ba za ta ma da'a ba billahi allazi la ilaha illa huwa ita ce in ba a sa'a ba za ta ba maka wuka ta zo gaban ke sarkanta ta juya har a ce ga irin rawar da za ta yi ta rawa sannan ka dawo gida wai ta ce wai ta a sai ba ka so ka yi aure ba kuma ka san abin da ka aura ai ai bai yiwuwa ku kalli wannan abin ku sauwara shi yanzu abin da ake kenan a aure goma to sai ka samu an yi wannan tsiyata kun guda bakwai a cikin aure goma da al'ummar musulmai suke yi za a yaudari liman a yaudari ladan a kawo masallaci sai a ɗaura aure ana ɗaura amma tun ma kafin nan ma limamun ba su sani ba sai ranar kaza an tafi za a yi dai kaza akwai dai kaza akwai shaitani dai akwai ibris dai akwai kaza dai duk ga su nan an kirkiro aka jama sannan kuma ranar juma'a ko ranar asabar sai a ce za a ɗaura aure a masallaci shi ce sai a ce Allah ya sanya albarka Allah ya sanya alheri ana yaudara Allah ana yin auren nan da daddare sai a zo a fita a je a kwana an yi wani tsawon aure aka kawo shi kusa da gidana kwanan nan satin da ya wuce billahi allazi la ilaha illa huwa hasha har karfe biyun dare sannan suka dawo mata da maza ina jin su suna surutai a titi maza da mata an haɗe an cakuɗe sai da safe ake cin mai a lokacin suka dawo faki an kawo amarya bayan sallar isha'i sai aka zo aka ɗauke ta sai aka tafi inda za a je a yi rawa irin waɗannan fata-fatan ba a fara yin sai karfe goma sai karfe sha ɗayan dare sai karfe sha biyun dare sannan a ce wai ana roƙon Allah wai Allah kawo albarka Allah ka ƴaƴan arziki ku kalli irin ƴaƴan da ake haihuwa su yanzu yaran da za su zo ɗan shekara bakwai ya san a aike shi yi abinci ya zuba ma ogan shi guba a abinci shin su ne ko ya zo ya sa mishi ofis team ya cacco kala a kujerar shi wai yana takura mushi ya zauna ji ya caccoce shi shi ke shi ne wannan abin da muke ciki mun yi nisa to shi ne ya gayyace shi fi ursihi a angon takansa wa kanat imra'atuhu khadimahum yawma idin a ranar matarsa ita ce ya musu hidima wahiyar arusu kuma ita ce amaryar faƙalar sai ta ce a ta duna ma an ƙasu li rasulillah salama ta ce kun san abin da na matse ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine an kun san abin da na matse ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an ƙatu lahu tabaratin min al-layli fi tauri ai da daddare na shirya ma manzan sama zo na matse masa dabino fi taurin na sa masa a cikin wani jallo wani wani wani abu ne kaman abin da suke sawa a ce ake sa abubuwan daɗi a cikin na sha shine tawa yana da faɗi haka a bakinsa amma duk abin su irin su jima irin su shantu irin su ƙarya duk dangin su ne wasu kuma sun ce daga ana yin shi ne da shafa ko tasa duka ana ce mishi ana ana yin shi da shi to shi ne wato dai masaki ne mahalli shahid shine nan ai idan mata ta hidima kake kuma ga ta amarya shi wuce ya ce in ba ta hau doki ba ba a za mata kaya ba ko to kaga amarya ai ba ba za ta yi aiki bai yake nufi kenan ba haushi to ana sa ta aiki ga amarya ta tashi ta mutu hidima ta yi ma annabi sama hidima ka gani da haka duk wanda ya zo gidan ka bakon ne sannan wannan yana nuna mana mahimmancin walima a aure saboda neman albarka sannan kuma idan za a yi in za a yi walima to a gayyato mutanen kirki wanda za su ci abinci kuma su yi addu'a sannan da cikin sharɗin walima a gayyato wanda za su ci abincin ba waɗanda kawai za su zo shi kenan yan layu ba ne su in ka je walima kuma ka ci idan kuma kana azumi manzo Allah sallama ya ce ka yi addu'a amma da za ka to shari'a tana so mala albani rahmatullahi alai shi a cin adabu zifaf ma cewa ya karya azumin nafila shi ya fi har ma in manta bai ce wajibi ne ma ka karya azumin ka ci abinci saboda ta dama wannan wanda yake ce ka walima rai mun gane to ne wannan wallahu a'lam